ya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki wanda shine mahalicinmu da kuma salati ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a yan uwa musulmi wannan juma'a ita ce juma'a ta ƙarshe a cikin watan sha'aban wanda nan da kwanaki kaɗan za mu samu kanmu a cikin wani yanayi wanda yake na ibada na alkhairi shine yanayi na watan ramadan to yana da kyau kowanne daga cikinmu ya san wasu abubuwa da suka shafi hukunce-hukunce na azumin watan ramadan wannan babi ne na tunatarwa ba wai dan ba a sani ba domin allah maɗaukakin sarki yana cewa wa zakir fa inna bikira tanfa'ul mu'minin mu sani cewa yan uwa musulmi allah ya shar'anta mana yin azumi ba don komai ba sai don jin kai gare mu dan ya tausaya mana ya lullube mu da rahamarsa kuma Allah maɗaukakin sarki ya sanya mana yin wannan azumi hanya ce da za ta kusantar da mu ga Allah maɗaukakin sarki da kuma ƙara tsoron Allah maɗaukakin sarki da tsarkake mana ɗabi'unmu ba wai ana nufin azumi kawai mutum ya bar abinci da abin sha ba ne kaɗai abin nufi a azumi ya wuce haka ibada ce daga cikin manya-manyan ibadoji bal rukuni ne daga cikin rukunai na addinin musulunci Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana manufar da ya shar'anta mana azumi cewa ku waɗanda kuka ba da gaskiya an rubuta muku azumi an wajabta muku kamar yadda aka wajabta ma waɗanda suka gabace ku domin ku zamanto cikin masu tsoron Allah maɗaukakin sarki. ashe babban manufa ta azumi shine mu zama masu cikin masu tsoron Allah madaukakin sarki dan haka azumi yana tsarkake zuciya yana sanya mata tsoron Allah yana karfafa bangare na imani yana kuma danne da dakile sha'awa ta ɗan adam yana horar da ɗan adam akan yin haƙuri da juriya na cikin rayuwa haka nan kuma yana horar da mumini akan ko da yaushe ya sa tsoron Allah a gabansa. ma'ana mutum ne zai bar abinci ya bar abin sha duk da yana ganin su a wani waje ya takaita amma saboda yana tuna Allah madaukakin sarki na ganin sa ba zai ci abin nan ba ba zai sha abin shan nan ba kenan ashe kaga azumi yana horar da mu wajen sanya tsoron Allah a duk inda muke ko da mun kaɗaita ne ba za mu aikata saɓan Allah ba yana daga cikin hukunce-hukuncen azumi da ya kamata kowane musulmi ya sani cewa wajibi ne mutum ya ɗauki niyya ta azumi kafin alfijir ya hudo domin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk wanda bai daura niyya ba cikin dare ta azumi kafin alfijir to wannan bai da azumi saboda haka dole ne mutum ya tashi a wani lokaci daga cikin dare domin ya nuna a aikace cewa ya ɗauki wannan azumi amma tare da niyya kuma ana tabbatar da cewa watan azumi ya zo ne ta hanyoyi guda biyu da shari'a ta tabbatar mana ko dai a ga wata ko kuma idan ba a ga wata ba a cike kwanakin watan sha'aban su zama talatin a maimakon ashirin da tara wannan ya tabbata ne cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda Abdullahi dan Umar ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idan kuka ga wata to ku dau azumi Hakanan idan kuka ga wata to ku ajiya azumi idan kuma yanayi ya gurɓace muku ya lalace ma'ana akwai hazo ko akwai hadari ko akwai wani abu da ya hana ganin wata to ku cike azumin ku ya zama kwanan sha'aban ya zama talatin ashe kenan wannan ba ra'ayi bane na shugabanni da wasu suke ganin a'a sarkin musulmi kadai shi zai zo ce ayi azumi 29 ko 30 na wannan shari'a ce in ba a ga wata ba to a cike kwanakin sha'aban ya zama 30 washe gari automatically sai a tashi da azumi kenan haka nan yana da kyau mai azumi ya nisanci duk wani abu da zai bata mishi azuminsa abubuwa na saban Allah abubuwa waɗanda suke na cin abinci da gangan ko kusantar iyali ko wani abu makamancin haka ko ma abin da zai rage ma ladan azumin ka ko da a ce bai bata ma azumi ba kamar yawan maganganu yawan kallace kallace yawan abubuwa waɗanda suke ba masu bata azumi bane amma za su iya rage ma mutum ladan azumin sa to ya kyautu musulmi duk ya nisanci waɗannan abubuwa ɗin domin Allah maɗaukakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda bai bar ƙarya ba da ayyuka waɗanda yake na banza ba to Allah bai da buƙatar abincinsa da ya bari da abin shansa da ya bari ma'ana bai da lada a wajen Allah madaukakin sarki haka nan wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi azumi fa ba wai barin cin abinci da abin sha bane kadai ake nufi da azumi shi azumi shine ka nisanci duk abin da yake saban Allah ne in kana azumi zuciyarka ta ji tsoron Allah kullum ka ji tsoron Allah idanuwanka su ji tsoron Allah ayyukanka ka zamanto mai tsoron Allah a cikin ayyukanka gaba daya domin ta iya yiwa mutum ya yi azumin har ya gama ba shi da ladan komai Allah ya tsare kuma azumi Allah madaukakin sarki ya sauƙaƙa shi ya ba da sauƙi ga mara lafiya wanda yake tsananin rashin lafiya wacce da za ta iya barin shi ya sauke wannan nauyi na ibada ba da kuma matafiyi tafiya wacce take mai wahala da Allah ya ce faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra duk wanda yake mara lafiya ko kuma yana cikin tafiya to ya maimaita azumi a wasu kwanaki da ba na Ramadan ba amma yanzu Allah ya hore mana hanyoyi masu sauki na tafiye-tafiye za a shiga jirgi za a sauka cikin kankanin lokaci a yi tafiya to kaga wannan zai sa mutum ba sai ya ajiye azuminsa ba amma zaɓi ne Allah ya bashi amma inda zai yi azumin shi ya fi musu alkhairi dan Allah ya ce wa an tasumu kairin lakum duk da ya ba da wannan sauyi amma ce in kun yi azumi shi fa alkhairi haka nan ana danganta waɗanda suke irin wannan hukunci kamar mace mai shayarwa ko mace mai ciki saboda nau'i ne na rashin lafiya za ta iya ajiye azuminta in ka ji tsoron cewa in ta yi azumi za ta halaka ko ɗan da take yake cikinta zai iya halaka to sai ta ajiye azumin nan ta rama shi bayan ramadan ko wasu suka ce a bayan ramawa sai ta ciyar wannan eh, sabani ne na malamai kuma mu sani cewa duk wanda ya yi mantuwa a cikin ranar azuminsa ya ci abinci ko ya sha abin sha ba da gangan ba ta hanyar mantuwa Allah bai kama shi da wannan to wannan sai ya kame lakinsa kuma ya karasa azuminsa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ci abinci ko ya sha abin sha yana mai halin mantuwa a cikin azumi to ya cika azuminsa domin Allah ne ya ci yadda shi ya sha yadda shi ba wani abin da zai bayar na kafara kuma daga cikin abubuwan da aka kwadaitar da mai azumi ya yawaita yi da kuma kiyaye su shine cin abinci na sahur din nan wani zai ce ma ni fa bana cin abincin sahur yana ganin kaman burgewa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tasahharu fa inna fi sahuri baraka ku yi sahur ku ci abincin nan na karshen dare domin shi cin wannan abincin albarka ne duk abin da annabin Allah zai ce albarka ne ba wanda zai cire wannan albarka a cikin sa ko da ruwa ne mutum ya dauka ya sha ko da dabino ne mutum ya dauka ya sa a bakinsa ya san dai ya yi wannan sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ana so mutum ya gaggauta shan ruwa musamman akan abin da ya shafi dabino ko ruwan sha haka nan da yawaita addu'a lokacin da ake shan ruwa da yawaita ambatan Allah madaukakin sarki da karatun alkur'ani da yawaita sadaka da kuma bude hanyoyi na ciyar da waɗanda suke ba su da hali mai ƙarfi da za su ciyar da kansu kenan wannan yanayi ne na kyautatawa yanayi ne na ciyarwa yanayi ne na kusanta da Allah madaukakin sarki da ayyuka na alkhairi kuma mutum ya nisanci yawan maganganu da yawan fadace-fadace da hargowa ko da wani ya takale ka ko ya zage ka to ka gaya ma zuciyarka cewa inni sa'im inni sa'im cewa ni ina azumi ni ina azumi kuma yana da kyau mutum ya kiyaye yin azumi ana gobara ramadan shine kamar yawan shakki din nan da aka faɗa an ce ba a ga wata ba sai aka ce za a cika rana sha'aban ya zama talatin to kar mutum ya ce yayi wata dabara shi zai yi wannan azumin ko da an yi kuskure ba a yi jabir da ammar suna cewa duk wanda ya yi azumi ran da ake kokwantan ganin wata to wannan ya saba ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka babu kyau mutum yayi wannan azumi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kada ku dumfari azumin wata Ramadan da yin azumi na kwana ɗaya ko kwana biyu misali yanzu ana tsammanin cewa kila za a tashi da azumi ran laraba wannan tsammani ne ba a sani ba to sai mutum kawai sai ya kirkiri yin azumi ranar mande da talata kafin laraba to wannan manzo Allah ya hana ya ce kar a yi sai dai mutumin da ya saba yin azumi dama al'adarsa ne na azumi to wannan azumin shi ne ya faɗo haka ko yana wani azumi na ramu ko wannan babu laifi a kansa dan haka lalle yana da kyau mu kiyaye waɗannan abubuwa din kuma mu sani cewa shi azumin watan ramadan wato wani waje ne da ake tattara mutane don a gyara halayensu don a gyara ɗabi'unsu kenan babban wanda ya riba a cikin watan ramadan shine wanda ya shiga cikin watan ramadan da wasu miyagun ɗabi'u da ya ɗebo a baya kuma da watan ramadan ya fita sai ya gyara waɗannan ɗabi'u ila da baya yawan karanta alkur'ani da ya zo ya koya a cikin watan ramadan har bayan watan ramadan sai ya zama ma kansa wato wannan karatu ya tsore da yinsa ila da baya ciyarwa sai ya zo ya koyi wannan ɗabi'a ta ciyarwa har bayan ramadan ya ci gaba da ciyarwa ila da yana yawan faɗa da yawan fushi sai ya shiga ramadan ya koyi hakuri da rashin faɗa to bayan ramadan kuma ya ci gaba da wannan haƙurin to wannan shine wanda ya ci ribar azumi domin ba zai yi a ce mutum kuma ya yi azumi bayan azumi ya sake faɗawa abin da ya fito a ciki ba wannan shine wanda bai ci ribar azumi ba azumi yana gyara mutane ne yana refining dan adam ne mayar da shi cikin wata sura wacce take kyakkyawa don haka lallai yana da kyau mu yi wannan shiri kyakkyawa domin mu fuskanci wannan yanayi wanda yake zamani ne na kusanci da Allah zamani ne na kyautata alaka da Allah zamani ne na gyaran hali zamani ne na horar da kai akan abin da mutum bai iya su ba ya zo ya koyo su ya ci gaba da yin su a cikin watan Ramadan muna roƙo Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin waɗanda za su azumci wannan wata cikin koshin lafiya da kuma imani abin da muka faɗa daidai kuma Allah ya ba mu ladan shi alhamdulillah wa salatu